Assalamu alaikum. Ke mai abinci? Haɗa min plate na dubu biyu kuma ki haɗa ma kowa da yake wajen nan plate na dubu uku. Saboda idan ina cin abinci ina so daga kowa yana ci. A ah, godiya A ah, godiya A godiya Ke mai abinci, kawo min abin sha na naira ɗari biyar da kaiwa kai wa kowa na naira dubu. saboda idan ina shan abu ina so na ga kowa na sha. Ke mai abinci, kawo min receipt na biya kuɗi na kuma ki kai wa kowa nasa receipt ya biya kuɗin sa saboda idan ina biyan kuɗi na ina so na ga kowa yana biyan nasa yanzu haka jangodo yana kwance a asibiti saboda ɗan karin dukan da masu gidan abinci da kuma mutanen da yasa suka ci abincin da ba su yi niyya suka yi masa ba yanzu haka ni kuma ina kwance ina dariya saboda idan ina dariya ina so na ga kowa na dariya mun gode Tau masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy. To ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message. Mun gode.